Assalamu alaikum masu Barka mu da wannan lokaci a cikin ci gaban karatun littafin mai suna Bariki auren soja kashi na biyu na marubuciya Fina. Wanda yake zuwa muku a cikin wannan channel mai suna dandalin Hausa Nobels wanda ni mama ne nake karanto muku. Bakin wani tafkeken gate ya kwan mai gadi ya wangale mishi ya kusa hancin katuwar jib ɗin. Tasowa sojoji suka yi tare da Sara mai domin har mai gadin gidan soja ne. Da kanshi ya buɗe mota ya fito tare da nufar cikin gidan. Da tun daga bakin kofa yake jiyo hayaniya. Yana buɗe falon ga baki ɗaya suka koma. Kowace ta nusa kamar ruwa ya cinye su. ‘Yan mata ne guda uku a cikin falon, sai wata dattijuwa mai cikar haiba da kamala faratis da ita tana jan carbi sanye take da las lafiyayye dinkin buba sallama shi ya sa matar ta ɗago kanta domin ita sama hankalinta baya kan yaran zuciyarta ta yi nisa sosai washe bakinta te wanda ya bayyana da haƙorin mukan da ke gaban haƙoranta sai shegi suke yi sai da ya zauna kusa da ita a ƙasa kafin ya ce ina wuni momi lafiya lau yanzu nake son in sa fatima ta kira min kaya waya saboda na ji shiru ga an na zo momi ke ma kin san dole in zo in ganki kullum sai dai sai dai idan aiki ne kawai ya sa ba zan zo ba kuma kin san idan aikin yarke rike ni ina faɗa miki ina wuni ya Muhammad yan matan suka da baki wurin faɗa ya bai ga ta da zabga musa rara dama zaman da kuke yi kenan saboda ku sa jinin uwata ya hau sai haushi kuke yi kamar karnuka a cikin gida kowace fuska kamar ta yi damba da toka kun ta sami ita a gaba kuna ta iface iface ko ba na son ɗiban albarka muhammadu kai ba ka yi aure na ga matarka ba bari yin saran jikoki ko 'ya'ya amma kuma ka zo ka sa su kana ce musu mutunci yaran da suke ɗebe min kewa dukansu wani irin bakin ciki ne ya rufe su wai duk kwalliyar da suka shi ne zai ce kamar sun yi damba da toka don dai wannan gayan za su ga matar da zai aura tashi suka yi daga falon suka shige kafin ya ƙara lafto musu wata bakar magana shigowar ahmad ne ya momi ta saki fara'a amadu dama tare kuke yi mama ina yi ni lafiya lau dan albarka ya iyalin ina labarin ya albarka yasmin ai momi da kuwa ta zo bariki ta zo ta mana hoto ai na da hankali So ɗaya kawai da kuka zo ta yi mugun shiga zuciyata. Kallon mamun nashi ya kafin ya kalla mai da cewa ce Yasmin. Oga yarinyar ɗazu mana. Taɓe baki ya kafin ya ce yaushe kuka zo nan. Har ta ganta. Wancan lokacin ne da ta zo. Ka aiko ni lokacin za ta tafi muka biyo ta nan kafin in sauke ta gida. Shiru kawai domin ya san halin momin shi idan tana son mutum. Na yaushe zan ga wurinka. idan ba ka da zaɓi ne ni in maka zaɓi kuma na san za ka yi farin ciki mummy mu yi magana mai ma'ana don allah mu bar wannan oh wannan ba ta da ma'ana kenan ko muhammadu idan lafiya ce ba ka da ita ka faɗa mini magani a nemo maka magani shekarar ka talatin da bakwai yanzu ka kusa arba'in kullum ba wai yarinta kake karawa ba shekarunka na tafiya ne fa amadu ka faɗa abokinka ko mai gidanka zan ce oho muku dai domin na san bai da wani abokin da zai iya faɗa a matsalar shi sama da kai. In akwai matsala ku faɗa mini ta faɗa cike da damuwa a ranta. Sauran riko ta ya tare da rage murya a hankali. Mami na yi ki yi mini uzuri ki ƙara hakuri zan yi ƙoƙarin yin haka. Idan na shirya ba na son yi wurin da zan shiga damuwa. In sa kaina a matsala Mami ki taimaka min addu'a kawai. Tashi ya tare da kana Ahmad da idanun shi da suka yi ja saboda tausayin mahaifiyar tashi mu je ko da fatan ba kwa buƙatar komai ta tambaye ta amma ido kawai ta zuba mai don babbar bukatar ta ita ce auren tilan ɗan nata ta ga kuma jinin shi a duniya yana faɗa mota da jefar da wai ya dafe goshin shi da ya fara sara mai Amadu ya tayar da mota sai da suka tsaya bakin unguwar shanu sannan ya ce ga sunan fa sai ka zaɓa daga jajayen idanuwan shi ya zuba wurin matan da ke jera a kan titi da shiga kamar ta tsirara fita ahmad ya sai da yamma wata magana tare da ciro bandar ɗin kuɗi ya bata ya dawo cikin ya dawo cikin mota oga na yi maka arrangement ɗin komai Ok mu je kawai ya faɗa suka wuce ba tare da sun tafi da ita ba karfe kusan tara na dare suka dawo kasancewar lokacin zafi ne kusan mafi yawancin mutane sukan fito waje domin shan iska duk da kuwa akwai wutar lantarki ta ko'ina ga AC. Amma sanin kowace sanin kowa ne iskar Ubangiji ta fi kowace iska bature ni'ima tare da amfani a jikin ɗan adam. Hirarsu suke irin ta yan uwa gefe ɗaya kuma roba ce ɗauke da dankali wanda ya siminta ajiye a gefenta. Wando ne a jikinta dogo mai faɗi sosai da wata t mai guntun hannu ta kama ta kanta sanye da hular net kafar ta kuwa silifas ne sabo ta yi matukar yin kyau sosai duk da ba wai kwalliya ta ba amma ta yi kyau kamar ka sace ta ka gudu domin bebin ta haɗu sosai ga kuma diri da Allah ya bata jikinta daidai daidai Maryam ce ta kalle ta ta ce Smin ki je ki saka hijabi na Allah kalle yadda mijin maman Amla ya kasa shiga cikin gida tun ɗazu saboda ganin ki anan kuma kin ga shigar da ke jikinki yatsu ne fuska ta yi ta ce kyale sinan ne matar shi tana ciki tana jiran shi amma ya tsaya yana kallon na Allah ya isa to wallahi in dai ce sai na haukata shi ni dai ki rufa min asiri kina ganin matar shi ni da ita sai dai gaisuwa daga ni saboda tsabar kishi tun zuwan ki na farko ta zo nan ta mun magana wai me yasa muke son kawo kannan mu mata bariki neman maza kwal uba to me kika ce mata Hakuri na bata na ce ni dai ba neman miji kika zo yi ba, zumunci ne kawo ki ta ya hakuri. Ai wallahi sai nayi maganin ta, Allah ya kai mu gobe, bari ma ki gani tun yanzu in ɗana tarko. Migewa ta cikin salon ɗaukar hankali ya tana wani girgiza jikinta, kamar wacce take shirin rawa. sai da numfashinsa kuwa ya kusa ɗaukewa ta wani duka ta ɗauki robar dankalin da take ci ta kalli ruwarta mu je ciki anti ya mun sha iska sosai ga boye yayi bacci ƙarawa wani juyawa ta yi da gangan ta jiyo tare da kallonsa ta wani hura mai kisa da kashe mai ido ɗaya cikin salon ɗaukar magana ta fada cikin falon ai kuwa kusan sumewa ya tsaye ya kai hannun shi ya dafe goshinsa can kuma sai ya ɗaure fuskarsa ta mun shige cikin gidan nashi shi ma ɗauke da ƙudurin samun wannan aljanai yarinya daga gani yar hannu ce ita kuwa tana shiga kyalkyale da dariyar mugunta ai zaka ga zaka ki, ke ma maman amla zaki sani dariyar me kike yi ne yasmin ina fatan dai ba wani mugun abin zaki kulla ba domin na san halin ki sarai dariyar ki ba alkhairi ce. kai antina ba fa komai kawai ina jin nishaɗi ne hmm Allah ya sa ta wuce masaukinta wato dakin 'yar uwarta domin bin lafiyar gado sai dai kwanciyar ta ke da wuya ba abin da ya faɗo mata sai fuskar wannan gayan me yasa kake neman mata shine kawai ta samu bakinta da furtawa ta rasa dalilin da yasa take jin tsanar shi ta ragu a cikin ranta tunda ta ga fuskar shi a karan farko ƙira jikin shi domin ta hango yanda hannunsa yake a mummurɗe daga gani yana da ƙarfi wanda ta san ba shakka idan ya rigi namiji zai ji jiki ballantana kuma a ce mace ce Fuskar sa haka babu alamun zai aikata wani abu saurin nutsa idanuwanta ta tare da yin addu'a har ta samu bacci ya ɗauke ta kasancewarta ta saba tashi da wuri hakan ne yasa ko gidan ya uwarta ta tun wajen karfe shida ta tashi ta fara gyara musu gidan ita ta shirya breakfast na gargajiya ko kwada kosai domin ba sa rabo da nakakken wake a firji domin karin safe sai da ta kammala da wannan ta kwashi kayansa ta fita domin ɗaurayewa tana fitowa ta ci karo da maman amla na tsaye tana kallon gidan nasu daga murya ce tare da cewa ina kwana maman amla mun same ku lafiya wata irin muguwa harara ta zabga mata ta da maka mata mugun tsaki ta shige tare da cewa karuwar banza masu kwace mijin mutane kawai dariya Siminti ta girza kai za ki ga karuwa gani idan ki karamar yar bariki sai na koya miki darasi ta faɗa can ƙasan zuciyarta don ba ta son ta yi wata hayaniya da matar aure a ce ta yi mata rashin kunya amma sai ta gasa ta a ruwan sanyi za ta koya mata hankali wankinta ta yi ta shanya kasancewar ba yawa ta koma ciki lokacin har Ahmad ya shirya cikin kakin shi ya fito fes Maryam na rike da hannun shi tana cewa yanzu diya ba za ka sha koti ba no na yi latta kuma kin ga mun makara yau shuwar ce sa suka kalle ta ganin ta rike da bokel. yasmin wayar kin tashi ina kwanan ku ta fada tare da kallon mutum yayarta ni tun karfe shida na tashi da yake wuyan gayu ne kallufa sai karfe takwas wai kuka tashi Iyi ba kya son matata ta huta ne ko? Ina so ruwa ta ta huta don haka ne mata aikin komai har breakfast na yi muku. Wow kanwata godiya nake. Bari in gani ya fada yana matsawa wurin. Dan karamin tebur din sai ya bude filas din. Ya ga koko da kosai. gaskiya kin burge ni kanwata a zuba min idan na je ofis zan ci a can saboda yanzu na yi latto ga yana jira na juyawa kawai ce ta neman plus mai kyau ta zuba mai koko da kosa yayin da ta karba ta raka shi har waje kafin ta dawo cikin gida. kukan yaron ne ya sa ta nufi cikin dakin ta ɗauko shi da kanta ta yi mishi wanka ta shirya shi kafin ya sha nono shiryawa ce cikin kwalliyarta mai matakar kyau da ɗaukar hankali Riga da wando ne ta saka sun fito da surarta mai kyau. Duk da rigar ta kai mata har gwiwa. Ta yafa ɗan ƙaramin mayafi ta fito ta zauna sai zuba kyalkyali take da ƙamshi. Ta kuwa take kamar wata sarauniyar kyau, tsabar jin kanta da take yi. ‘Yar uwarta ma sai ta ce, ya yi autar mama, wannan irin kai haka sai ka ce siriki ne zai zo. Murmushi ce kafin ta ce, kin manta kina da siriki a kusa, baban amla? a'a Yasmin ki rufa min asiri kar ki tafi ki barin da rigimar matan nan da ɗan bala'i ce ta ƙarshe wallahi ta kai ƙarshe kuwa anti ki bari kawai za ki gani ni dai ki fita hanyar ta kin ji Kuma kawai ta ce ta waje ina za ki je shan iska zan tafi ki rufa mana asiri ki sanya hijabi Yasmin kin san halin sojoji kuwa wanda duk ya sa rai to shi zai sha wuya domin nan gani nan bari wallahi ba ni ba soja shiru kawai ce ta bita da kallo har ta fice tana fitowa Emmanuel na fitowa daga cikin gidan washe baki ya tare da nufota jikin shi har rawa yake yana my friend barka da safiya ima ya zauna gab da ita tare da zuba mata idanuwa domin ta yi mugun yi mishi kyau kai my friend wannan irin kyan ba na ƙananan mutane ba ne na irin su oga ne ya faɗa yana cizon yatsa basar da shirman shi ce tare da kawo wata hira me yasa baka tafi ofis ba saboda oga ya ce in mishi girki Brian dan Allah oga ya ce in mishi abinci so ke ki taimake ni kuma kin san wani abu oga ya yi sabuwar budurwa jiya baki ganta ba babu wani diri yanda kika san tsinke wani kallo ta watsa mai domin ya fara bata haushi da mugayen hirar shi dinnan baya gajiya kowa ya tambaye shi oho ta ma manta ita take tambayar shi a dacin saboda gulma kuma ita yau ba ta bukata yanzu ma zaman jiran baban amla take yi alakarsa take so ta ja ta yi tsayi domin ta tura wa matar shawushi ganin ta ki bashi fuska ya canja magana yana my friend ki taimake ni oga ce yana so mishi miyar kuka kafin ya dawo ni ko ban iya ba Kallon shi kawai ce domin ya ishe ta da magana gashi da mugun nacin tsiya. Bata taba dana na sanin saki mai fuska ba irin yau. Cewa ta yi tafi kawai za ta zo ta nuna mai da fatan ogan shi ba zai dawo ya same ta ba. Ya saurin girgiza kai no oga baya dawowa da wuri sai yamma. Sai da ta faɗawa wa Aunty Maryam ta fito suka wuce tare yana ta famun zabga mata magana. Tun daga harabar gidan ta fara baza idanuwa. Fulawoyin da aka zagaye gidan sun yi matuƙar burge ta. ba ta taba sanin haka wurin yake ba don ba ta matsawa ko cikin gyaɗin da ke zagaye da wajen ba wani irin ni'ima ke kaɗa da ita ga kamshin furanni kala-kala ga kayan marmari zagaye da gidan irin su lemo gwanda mangoro ayaba da dai sauransu tsarin wurin ya matuƙar burge ta hmm, gidan mutum ɗaya ɗan iska ya fi kuma kowa tsula iskancinsa ogan 'yan iska ta faɗa a ranta falon gidan kuwa ai sai shiru kawai domin tsarin gidan gabaki ɗaya kamar akwai mace saboda kyale-kyale ga shi kalar komai kalar komai da take so ne watan purple and white daga gefe kicin ɗin step da zai kai ka sama ɗin ne wanda take fatan za ta iya hawa sama shi ma ta gasiyar da yake ciki maganar ema ce ta dade ita ta bi shi cikin kicin ɗin da ta kira aljannar mace domin tana mugun son ganin kicin a tsare ga wannan ya tsari kamar a turai komai na buƙatar macen da ta san kan kicin akwai a ciki ajiyar zuciya ta sauke tare da ƙudirin idan za ta yi aure haka za a tsara mata nata insha Allah da taimakon yema ta haɗa komai ta shirya musu lafiyayyen miyar kuka da ta ji nama zuku-zuku a ciki sai kamshi take yi domin suna da komai na amfanin gargajiya da alama ogan yana son harkar gargajiya Shi kuwa ima baki har kunne sai zuba yake mata kamar kanya har ta masa ta gidan. Tana kammala ta ce za ta wuce yar kota sai godiya yake mata kamar ya baki. Fadi yake na gode sosai da kika cece ni a wajen oga. Suna buɗe kofar shigowa wata kyakkyawa ce ba laifi ga wanka iya wanka domin latsin jikinta kaɗai zai nuna maka kuɗi sun koka. Komai na jikinta kuɗi ne har ta auro rayan hannayenta. jakar hannunta ma abin kallo ce sai warwari take tana zabga gamshi wani irin kallo suke watsawa juna domin kowa na hango kyan kowa ita yasmin yarinyar burge ta dai domin tana son mace mai ɗaukar wanka kuma wannan ta yi ba ƙarya ita kuwa zubi wani irin haɗe fuska ce tana mata wani irin kallo kewa ce ce kafin ta bude baki cikin masifa ta ce emmanuel wace ce wannan tuni jikin shi ya fara rawa sori madan ƙawata ce na kira ta ne ta taimaka min yi min shiru ke kuma ki ji ni nan nan gidan mijin da zan aura ne ban yarda kowace mace ta shigo min cikin shi ba ni na tsara gidana kuma bana son mace ta rabar min shi kin zo daga samun kafar ki ya cikin gidana to karin kuma ganin ki daga yau ki fita daga rayuwar mijina ki fita daga rayuwar gidan mijina kin gane me namun kuka ne aka jefe shi da kashin awaki ai jikin ya har rawa yake yi ta gyara tsayuwarta da kyau har da jijjiga a jiki wanda sai da zubi ta yarda Allah ya sa Muhammad bai taba ganin wannan yarinyar ba kewa ce ce da zaki zuwa cikin falo na kina mini ihu wai gidan mijinki lalle karuwancin naki yayi girma ki shigo min gidan aure har kina da karfin da zaki ce wai gidan mijinki to ni matar shi ce sai ki jira ya auro ki kafin ki zo ki min gadara kuma yanzu ki bar min gida kafin in haɗa ki da kuratan sojoji da ke wajen gate ɗin nan wani irin tsuma jikin zubi ya fara yi tuna hawaye suka wanke mata fuska wani irin kishi ne tokare mata girji kafin ta iya buɗe baki ta yi magana kawai simin ta tura ta waje ta datse kofar har tana huci kamar da gaske gidanta ne eh su mun tsaye ya ɗora hannu a ka ya zama kamar hoto duk da ba hausa yake ji ba ya san da abin da simin ta faɗa ba na alkhairi ba ne ihu yake yana kiran cineke cineke ƙawata kin kashe ni wannan yarinyar oga yana son ta sosai budurwar ce daga ƙasar waje fa ta zo so kike a kashe ni yau tun ya fara fareti tsaki dai tare da buɗe kofar ta leƙa ta ga ta tafi ta fito ta wucewar ta gidan uwarta ko a jikinta to masu sauraro a nan zan dakata sai ku biyo mu a lokaci na gaba insha Allah ni ce taku kamar kullum mamani nake cewa a yi saurare lafiya assalamu